سورة المزمل مكية على ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوم قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم <clears throat> kunna أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa musulmai ina mara gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin ramadan uku ga wata ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadanmu a wannan wata mai albarka na Ramadan hijira manzo Allah shekara dubu ɗaya Watan azumi wata ne mai albarka kuma mun ce wannan wata za mu ƙara jan hankalin al'ummar musulmi wurin taimakawa tsakaninmu duk da irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu komai gangantarsa alamar imani shine lokacin da kaji ana karantarwa kaga kana iya daukar abin da kake mallaka ka bayar saboda Allah mun ji a hudu ba dazu akwai sahabi na manzon Allah tsira da mishin Allah tabbata gare shi da yake alkur'ani ya sauka an karanta lan tanalul birra hatta tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma nasara ku kai ga samun abin da kuke so na aljanna ba sai kun ciyar da mafi soyuwar dukiyar abin da ta fito sai ka ba wa Allah shi sannan a baka aljanna abin da baka so kai ma ya dame ka in ka yi sadaka da shi kai ma dama ya dame ka ba ka ba don Allah ba har ma wani aya a sassul bakara yake wa lastum bi atizihi illa an tuhmidu turji'una wa lastum bi atizihi illa an akwai wani kuɗin da kai ma kanka ya dame ka yana wani an baka canji ka sa a zuwan ka fiye da ne ka wani tsoron kasan tsoron kuɗi bai da zaɓi ba. sabon kuɗi kuma komai hannancin sa yana da zaɓi ba. akwai yan uwan mu murayawa eh in ka zo sayan doya mu da a gida haka in ka zo ka ce mishi dubu ɗaya sai sai bai da ba in ka cire sabon kuɗi kace ɗari biyar zai sayar maka saboda ya sabon kuɗi to kaga sabon kuɗi akwai jan hankali amma sabon kuɗi dubu ɗaya zai karɓa ba jiya kwaro biya na mazu to saboda haka a sai ke kenan kaga kai ma akwai canjin da aka baka ya dame ka to ne dame ka in ka ɗauka ka ka ba da shi sadaka to wannan ba sadaka ba ne mace ce ta yi kosai ya yi kwance an tara saya tun da ya yi kwance ba a saya ba ba kwance soja ba ko saboda haka sai ko ta ce ba almajirai alwa almajirai wannan ba ta bada abin da take so ba amma yaya lokacin da yake zaɓi ake layi ana so sai kofar ta tsamo shi ta ce to wannan a bara ita kaga ta bayar da abin da ita ma take so riga ne ya tsufa shadda yana zama ana yawan wanke shi na kara haske yana kara kyau ya kusa mutuwa in zai mutu daga yana yake fara mutuwa ko daga nan ko daga kamana sai an wanke ya kusa mutuwa sai a ce a kaiwa alarama ba alarama na su da gwanduwa eh? sai an kaiwa alarama kwana biyu sai ga ta tafi a wuya sai a ce kwana nan alaje ba alaran mata da kayan kaga alaran mumin haya kaje alhali alhaji ya bani da kyau ko kuwa da alhaji ya bani mai kyau to kaga da za a ji ma ana amfani da shi hmm. to dauki kaya ka san kayan ka kyautar sa to ka daure ka bayar da wuri in ba haka ba da ka daga ka kalli aikin ka kalli ka rasa ba shi shaɗan yana zuwa mata ko ina za ka taimakon addini shi yasa qur'ani yace alarama الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء idan kullum yana muku barazana da talauci duk wanda zai taimakon addini karanci ya yi yaƙi da shaidan guda saba'in karanci guda saba'in yanzu muna neman taimako ɗan agaji ku zaga ka kawo akwati na neman taimako da wuya daga mutum ya yi haka da ya sa ya fitar ba da wuri a ala in ya sa a jiwon ta ya so mu shiru ya so mu shawara da ba shida sai ya tuno maka abin da ka tsammani ce kuma wannan zamani da ake ciki zamani ne mai wahala mai ya yi tsada ga shi yanzu an ce za a kawo sa sa eh? akwai sa su ne dai akwai wani ne su tare da ba a da sana ba saboda haka a shekaru da yake da su rabara wa ya kuma su bi fata yana ba ku tsoro da sarauci kamar yin mutu da don da wani kuma sai mun daure mun kawo gudunmawa, don mu taimakawa ‘ya'yanmu marayu, mu taimakawa addini, wannan kungiya ta mu ita ce ta yi fice wurin tallafi wa marayu ku ɗauki misali yanzu kar mu ce za mu dogara da manya-manyan masu kuɗi su ma bukatunsu yana da yawa lokacin da kake da ɗan kaɗan in ka iya bayarwa to ran da Allah ya baka mai yawa za ka bayar da yawa amma wanda yanzu ba zai iya cewa ya bayar ba yana jiran sai ya yi kuɗi to in ya yi kuɗi ma ba zai iya taimako ba yanzu akalla a ce muna da mutane da za su ba da taimako don tallafawa marayu ko tallafawa jami'a ko wata gidauniya na haddan alkur'ani ko na aure mu ce mun ware mutum miliyan biyu mutane miliyan biyu nan kowa akalla zai iya ba naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya sau miliyan biyu nawa ne biliyan biyu a ah, bai kai ba naira dubu ɗaya ɗaya sau miliyan biyu miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu ko? Hmm. Ah? miliyan kenan biliyan biyu kai ku ba mu lissafi da kyau dubu ɗaya su biliyan ne? Eh. a sai kudin da yawa mutum miliyan biyu su ba da dubu ɗaya ɗaya kawai ba za a samu 2 biliyan haka ne? to ya ku jama'a musulmi al'umma musulmi a najeriya ko ma a wannan kungiya ba za mu iya samun mutum biliyan biyu da za su ba mu dubu ɗaya ba? Allah eh amma sai da zai bari ba zai bari ba ko zai bari ba to kaga nan ma an yi <laughs> yanzu yadda nake kowa ya sa hannu a jihu ya fito da naira dubu ɗaya a nan a bayar Allah ka ya sa abin lamun tara yau a sai ba sai mun jira su ɗan gote su kawo mana kuɗi ba in mutum miliyan biyu za mu haɗu mu fitar da biliyan biyu wani kila sai mun ɗauki lokaci za mu bukaci manya-manya masu kuɗi sai wani abu za mu iya kafa gidauniya yanzu mu ce a wannan bana a cikin azumin nan inda muke tafsiri kawai akalla mun tura tafsiri sama da malamai alarammomi da masu jan da masu fasara sama da mutum dubu hudu kenan a wuraren tafsirinmu a cikin wata guda in muka ce mu tara su biliyan za mu domin dai ba za ka ce ba za mu rasa mutane miliyon biyu ma wasu ba kai sai ya miliyon kai zai kai miliyon uku zai ma kai uku zai mata eh. ibrahim babu suleiman ya ce a shafin mu kawai ya lura akwai masu bidiyar shafin sama da mutum miliyan goma wanda suke yin shafi na jibiris nigeria in an yi postage su duba su karanta ko su kaza akwai sama da mutum miliyan goma idan mutum miliyan goma suna bibiyan mu a ce kowa ya bada dubu ɗaya fi sabilillahi nawa za mu tara mutum miliyan goma su bada naira dubu ɗaya ɗaya ten biliyan ten biliyan a ce ten biliyan bai gina mana wani shagin university ba ah. zai gina ba zai gina university da ba don yanzu ma a university din mu a salam university in ka je in ka hada abin da aka yi university ya kusa ɗan biyar a yanzu haka eh? sai ma ya fi wanda ahalar suna ba kusan ne muke sai kun je a salam university mai haɗe a yanzu haka kawo kwabo kawo taro bayan Allah masu ƙaunanmu abin da muka saka a wurin ya kai 10 biliyan to yaya idan aka ce a shafin mu dole ke bi zai bada naira dubu daya kenan akwai hanyoyin da za mu gina addini mu gina university na alkur'ani mu gina marayu mu gina makarantu wurin koyon sana'a mu rika aure da gwagware da marayu da wane ne ba tare da mun jingina ga wani mai kuɗi ba wannan ɗan kankani za ka yi shi yasa muka ce yanzu kullum sai mun nemi taimakon nan har ku gane cewa mu ne mu za mu iya gina addini za mu iya taimakon al'umma kai muna son mu da jari yanzu wanda bai da kokobo a cikin mu yanzu bai mallaki jari na naira dubu ɗaya ba daga wannan gidauniya muna iya ba shi jarin miliyan ɗaya misali mu ce ya je ya yi jari kuma ya dawo revolving fund za a iya ina ba ku wannan ƙarfin gwiwa ne ku gane cewa mu ya mu za mu iya warware kanmu matsala to yanzu yau kofar tallafawa marayu an bude kun kawo kun shirya insha Allah an zo da taimako Allah Allah mutum marayu sun mutu account number shi kawo to kun ga kuma kungiya da shi da mara na'am Allahu akbar ku akbar ustaz sai Sulaiman kuma kungiya ga shi ya fara ya kawo dubu daya jama'a ta ne mu ga malamai shi ma ya kawo dubu daya to ina so ku ta har hadawa Allah ya muku albarka Allah ya albarka ga wani ya kawo dubu biyu aka za mu ta bayarwa ga wani ya kawo wani abu ya kai ma goma wannan dubu to in wani abu ce kadai zai kawo dubu goma gashi an kawo malam bula ma ya kawo yau malamin suke ta kawo to gashi bari ba mu wani labari akwai wanda ana kawo irin wannan taimako bai da koko ba biyo da ya je asibiti malam kabiru ya tsuma mutane ya tsuma mutane eh to ciyaman ya kawo eh? Allah saka da kai shugaban kungiya na nan local government shi ma gashi ya kawo wurin dubu uku gashi nan ga ɗaya mai ga jika na ma ya kawo Eh, a gaishe ka kowa ya kawo to wannan da kuke rena wani da ya rasa me zai bayar an ce a kawo taimako sai ya rasa a sai ya ji asibiti an ba shi magani sai ya dauko maganin ya biya sai da maganin a a su su sai wannan imani ne ko ba imani ba wani ana sanyi ya so rigar sanyi sai ya rigar sanyi ya ce gwanda ya sanyi ya bayar fi sabi wani hankali sai da ya bayar fi sabi malam kabiru ga muke wa imani in ya motsu wallahi za mu iya warware matsalar mu ba tare da shugaba bola a da tinubu ya kama na koko mu ya mu za mu iya saboda haka Kun ci gaba da kawo wannan tallafin da kuke renawa shi ne za mu kula marayu da shi da shi za a taimaka musu kuma a hankali masu yawan za su idan su mawadatar suka ga cewa muna badawa za ta ga su masu yi kishin su kawo hmm. ba su na nabi ke za a da su yi wajen hmm. masu dukiya sun tafi da lada ba a hudu ba na gaya muku akwai mutum ɗaya musulmi Dabara! bara zakkansa naira biliyon shida biliyon shida bare yake min ta kai biliyon goma sha biyu ko sha takwas kuma na nan musulmi ne a cikin al'umma musulmi muna murna muna farin ciki da shi kuma ya yi tsari da ko'ina sai an kai zakan saboda haka sai kenan muna murna Allah ya yawaita mana irinsu a cikinmu za su yi mana maganin mu, duk wani bukata da aka taso aka ce musulmi suna bukatar da za ta an magana zai saboda ka yan uwa imani shine babban abin da ya kamata ya ƙara ƙulluwa a cikin zukatanmu duk lokacin da irin wannan wata ya zo imani mai ƙara jadaduwa shi yasa manzo Allah ya ce duk wani aiki da ɗan adam yake yi nashi ne sai manzo Allah ya ce Allah ya ce illa saum sai azumi ita ce tawa inji Allah domin wa ana ajizi bi ni zan sakanta wa mai azumi shi yasa qur'ani yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku masu imani an wajabta muku imani kamar yadda aka wajabta wanda suke gabanin ko za ku tsare dokokin Allah idan kaga Allah ya ce ku ji tsoron sa to wani aiki ne mai nauyi wani aiki ne tsakaninka da Allah domin manzon Allah shine shugaban duk mai imani duk duniya ba wanda kai amma sai da Allah ya ce ya ayyuhan nabi taqillah ya ayyuhan nabiyyu taqillah sai ce wa la tuti'il kafirin wal munafiqin sai Allah ya ce Allah kana aliman hakima ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ba wai annabi bai tsoron Allah ba ya fi kowa tsoron Allah ba ku gaba waɗansu sun zo gidan manzon Allah suka tambayi menene ayyukan da manzon Allah yake yi da matan annabi suka ba su labari sai suka yi kamar son raina aikin hmm. suka ce to mu ai ba mu kai annabi ba in annabi yana wannan ɗayan yace daga yau shi ba zai sake bacci ba sallah zai ta cikin dare ɗayan yace ba ni yin aure na nisanci mata wanda yake kullum azumi zai yi da annabi ya dawo sai aka ba shi labarin sai kira su sai ce na fi ku tsoron Allah ina bacci ina tashi in sallah kuma sannan na fi ku tsoron Allah ina aure da mata na na fi ku tsoron Allah wata na kan yi azumi wani lokacin sha saboda haka famar ragiba an sunnati falaysa duk wanda yake a mace sunna ta baya cikin al'ummar. ba wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah amma duk da haka Allah ya ce ya ayyuhan annabiyyu taqilla sai ce wala tadir kafirina wal munafiqin kada kai da da biyayya ga kafirai da munafikai don Allah ya san za su cutar da shi shi yasa ya ce ka ji tsoron Allah kuma kai hakuri ko suran da za mu shiga yanzu akwai ba da hakuri ga manzon Allah don haka duk lokacin da Allah ya ce ka ji tsoron Allah sai ka ga aiki ne mai nauyi يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وحق العدة واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم كنت يا أيها النبي يا أيها النبي الله اتق الله يا أيها النبي منين إذا طلقتم النساء نعم. يا أيها النبي الله sai Allah na magana da shi cikin rayuwa sai ce idza tallaqtumun nisa in za ku saki matanku, ya nuna ba da annabi yake ba da al'umma gaba daya fa talliquhunna li iddatihin ko sake su bisa idda kada ku mata walakanci ku girmama su domin wurin aure abubuwa guda uku in ka yi su da gaske sun zama gaskiya in ka ce wasa kake yi ba a wasa da su sun koma gaskiya Jiddu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu su in an ce da gaskiya ke yi dama gaskiya ne ba wasa su in ko aka ce wasa ne sun tashi daga wasa sun koma gaskiya ne? aure da zuma maka daura ko da wasa yanka ce na auren maka da 'yata sai ce na ka ba su ta wasa nake wallahi aure ya dauki ba wasa ko ne da ba wasa da aure shi yasa duk wurin magana aure wurin shika sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku ku ji tsoron Allah ku ji la tukhriju hunna min buyutihin la tukhriju hunna min buyutihin wa la yakhruju kar ku fitar da su a gidajen in ka tace su ba ta ta idda su ba kan su fita doka ne na Allah ta yi garin haƙurin nan kuma a daidaita saboda haka in ka ce ka aurar da ‘yarka da wasa ya zama gaskiya inda gaske ne dama gaskiya abu na biyu in ka ce ka saki matarta ta saku ba ka cewa a wasa nake yi Allah ji kamar Ibrahim bawa ta kafa yana ba mu labari wani na wasa da matar an yi ango da amarya sai suka zo sa. wai ta mishi abin da bai kike eh, zan sake ki ba a ka sake ni mana sai ce sake ki sai suka mace da dariya sai zo ki akar makalla ka ga wani wasa da muke da ta sai nake mata na sake ta sai ta mace da dariya ni ma kuma da wasa nake sai ce Allah sarki ta fasu ta kar makalla wasa ne sarki ai ina wasa na ka zo daura wurin wasa ta ba wa ba saboda ka in kace ta sake ta ta saku aurarwa in kace ka aurar aure ya aure in kace ka saka ta saku mai dama haka nan wurin mai ma. ko iyaye suna so ko ba su in kace ka dawo da ita duniya ba wanda ya ji ba ta dawo amma na uku daga cikin abin da ba a wasa da shi shine wato yantarwa bawa lokacin da akwai bayi in ka ce bawan ka kayan shi ba ka cewa wasa ne ya yantu saboda haka in ka ji Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah wani abu ne mai girma aure na da girma ba ma wannan ba hatta dubi da Allah yake mana magana akan yas'aluna ta anil ahilla maganar jaririyar wata yas'aluna ka anil ahilla الله يلا قل هي مواقيت للناس والحج نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت على ظهورها يلا كده ولكن البر من تقي نعم وآت البيوت من أبوابها واتقوا la'allakum tuflihun kaga wa taqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ko da nasara ya faru na ta anil ahilla suna tambayar ka jaririn wata da wata ake gane shekaru dalilin wata muka san yau mun shigo ramadan dalilin wata kake gane yau kwanan wata kaza lokaci kaza aka maka aure lokaci kaza aka haife ta in ba wata ba za a gane a sai babban magana ne ulmiyar mawaƙi lin nasi wal hajj hmm. lokuta ne na mutane da na ake sanin aikin haji a ƙarshe sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye wayannan watannin kusan suna da muhimmanci ba ma su ba a sharar haramu bi sharar harami sai Allah ya ce Wata ƙulla a kuji tsoron Allah, wa alamu an haramu bi shaharar haram, wal hurin sa, watanni masu alfarma da ba a yaƙi a ciki sai da Allah ya yi magana a kansu su kiyaye alfarma. Kada watan ya zo mai alfarma ku kai alfarman wata. Oh. Wanda yake a girmama watan shine Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma al-muttaqin Allah na tare da masu jin tsoron sa aikin hajjin ma kan watannin haji sai da Allah ya magana akan tsoron Allah alhajj ashhurun ma'lumat alhajj ashhurun ma'lumat faman farada bihi al-hajj farada bihi al-hajj fala rabbuka وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا إن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب يا كما كان لكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله kun yi tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi tsoron Allah ke sa a samu wata ku ne kuri tsoron Allah ya kuri lalba ya kuma su haka ne ku san akwai Allah alhajju ashrun ma'luma hajji watanni ne sanannu faman farba fihin alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wanda duk ya san zai aikin hajji a wannan watanni daga zaran ramadan ya wuce sai wani wata sai shawwal shawwal na kamawa watannin aikin hajji ya kama da zulhijja su ne watannin aikin hajji ku kiyaye dokokin Allah ku nemi guzuri amma guzurin tsoron Allah shi yake ba ma nan ba da aka zo kwanakin aikin hajji sai Allah ce Allah fi ayyamin Allah fi ayyamin ma'dudat yallace mai. Amanta ajala fi yau mai fara isma alayi. Tete. Wamanta asara fara isma alayi lima fita mai. Tete alamu alamu ilayi tuhajaru. Wani wata alamu alamu ilayi tuhajaru. Ana kwanakin hajji. Wasu Allah fi ayyarin ma'adunan. wannan kwanaki da ake ambaton Allah hmm. a ci a sha a je a yi jamra a yi wane ne a dawo duk da haka sai da Allah ke kuma tsoro na abin da kuke yin nan umarni ne na Allah za ka je ka yi jamra za ka je ka yi yanka za ka yi aski za ka yi kaza umarni ne na Allah bidokoki na Allah subhanahu wataala ba ma wannan ba a cikin wannan kwanakin hmm. akwai abin da Allah ya hana ko ma ma'ida ya allazina amanu la tuhillu Allah ya ayyuhal ladina الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آه البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله duk inda kaga Allah ya jawo hankali na cikin tsorona akwai wani doka akwai wani abin da Allah ya bayar ba ma wannan ba da rama hatta matan ku iyalan ku sai Allah Nisa nisa'ukum hasul lakum nisa'ukum

kar ku je ku yi abin da ba shi ne Allah ya ce auren iyalin ku sani fa ko masu saduwa da Allah kenan tsoron Allah shi ne jagoran dukkan lamari mm. Da haka in kun zo sakansu in ma me za ku yi sai da Allah madaukakin sarki yayi magana akan jin tsoron Allah wa ya zaɗa laftun nisa'a fa balagana ajarahunna فأمسكوهن بمعروف لو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن جارا لتعتدوا أه؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوءا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنتم أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم كل سورة الله duk abin da kuke Allah yana sane da zumatan ku ne yadda za ka sake ta kar ka yi wasa kar ka cutar da ita kar ka yi wasa da dokoki na Allah duk abin da za ka yi wasa kulla ku ji tsoron Allah ba ma nan ba in ka koma gaban aya walwalidatu yurdi'na walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rabaa sai wa 'ala mawludi wa bil ma'ruf أوسعها إيه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد حسابا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما أردت يا معي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يا سيدي واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أدوا غريب واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير bayan da aka yi magana akan walwalida yurina auladahun hawlaini kamilain iyaye yadda za su shayar da ɗa har yadda za a yaye yaron wannan hukunce hukunce sai da Allah ya bayyana ƙarfi sai ki zuji doron Allah za a samu rigima tsakanin mata da miji wurin shayarwa wurin yaye wurin kaza wurin kaza a wannan ma sai Allah ya ce wattaqullaha wa alamu anna Allah bima ta'maluna Allah na kallon abin da kuke kenan ka bautawa Allah kaman kana kallon sa ba ma wannan ba alaran ba in an zo yin bashi za a rubuta bashi hmm. sai da Allah ya sanya tsoron Allah domin ya san da dan adam yake akan mu'amala ta bashi ya allazina amanu idza tadayantu ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu Allah ya ce me wal yaktub bainakum katibun bil adl mhm. wala ya fakatibun يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا هذا وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يجي تقولون الله وبنجيه har ma in ka je ƙarshen ayan sai ka samu a ƙarshen ma da tsoron Allah Allah ya rufe magana sallallahu wa yu'allimukumullah sai me wallahu bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ba wannan ba da Allah ya zo magana kan riba kan riba akwai wanda in ya samu dama zai ci sai Allah ya kawo mai ya allazina man la ta'kulu riba ya allazina آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين duk inda Allah ya magana ya nuna ku yi tsoron Allah wurin jin sai da Allah ya jawo hankali don ya nuna abin da ya kamata a yi ba ma wannan ba mai farauta zai je ya farauta ya tura karensa karen ko zai kamo in ba kare ba ne da aka koya miki karatu hmm. in wanda aka koya miki karatu ne ga yadda za a ci amma duk da haka sai da aka sa shi ya ji tsoron Allah yayin da zai sake karensa me ya kamata naka ma za a uhilla lahum naka ma za uhilla lahum ya ce me وطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم واتقوا واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله haka yake yana ba haka kenan wazkuru wazkurullah wazkuru ismallah wattaqullah ku ambaci sunan Allah sannan kuma ku ji tsoron Allah yayin da haka take karin a masu sunan Allah kuma ji tsoron Allah kenan kaga duk wayannan kiyaye dokoki ne na Allah duk inda kaga Allah ya ce ku tsoron sa ku tsoron sa akwai abin da yake so kula to ba ma wannan ba يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لا كما ايماني كجي تورن الله كفاتي مغانا مغانا ديدي كجي تورن الله حتى مغانا ان زكاي كجي تورن الله يسمى من الله يتي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليس يا فدي الخير كويس دعاء دنيا حتى ورن باب الشيده ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ديني هو أقرب للتقوى الله saboda haka kenan shi ma dai wata kula tsoron Allah don haka Allah madaukakin sarki ya ya allazina amanu آه، يا الذين امنوا منين ولا يجرمنهم جمال قوم على الا تعدلوا اجلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. alkur'ani kenan duk da kwamfuta ya yi nan ya yi nan ya kwakwalwar sai ta nuna mafi alkur'ani saboda haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana duk abin da za a yi ka ji tsoron Allah ba ma nan ba bayan da aka gaba da yawan lazina amur to ya wani nasu kuma ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu tawaffakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya lazina amur taqullaha alladhi wahida يا أيها الناس إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة saboda haka ko ina Allah madaukakin sarki ya kira masu imani ya kira mutane kowa ya ji tsoron Allah kenan tsoron Allah shine jagoran abin da zai taimaka wa rayuwa. Allah ka azuta mu da jin tsoron ka saboda haka ya ku bayan Allah duk abin da zamu yi ka ji tsoron Allah shi yasa manzo Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunta mm. Allah in ka garin ku kada ka yi tsammani za ka yi ka ba wanda ke kallon ka babu wanda ya san ka to ai Allah da ya halice ka yana kallon ka ka bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi yasa wani kisa da kullum muke karantawa sayyidina Umar a zamanin sa yana zagawa cikin gari sai ya ji wani gida da zai su surutu sai ya tsaya ya fita don ya ji mai ke faruwa yana shiga sai samu ɗaya ce da uwarta suke rigima Uwarta na cewa ɗebo ruwa mu ƙara wa nono ya zama nonon ya zama tsala a samu kwantiti ya yawa yadda tana ce ya ke mama ai sayyidina Umar ya ce kada a ringa haka saboda annabi ya hana annabi ya ce kar a yi albus man gashana ringa minna sai uwar ta ke yarinya saurara yanzu fa dare ne Umar baya kallon mu da ya gwamnati ruwa kawai bugu ba tun a wancan zamani uwar sai yarinyar ta dawo ta sha sunna ta ce ya ce baba in kana Umar la yarana fa rabbu Umar yarana yake babata in umar yana nan bai kallon mu ga ubangijin umar ba ai yana kallon mu shi la ta kullu husnatu wala nau la ta kullu husnatu wala nau ko da gengedi baya kama shi bare ba? yana kallon zuwa bin mutum muke sai uwar ta ji tsoro sai dan umar sai shi shigo sai tambaya sai ya ta shi labarin abin da ba alhalin ba san cewa sayyidina umar bane bautar shi ne amirul mu'minin ba yana bin gari ya san me gari ke ciki haka ake son shugaba ya san halin da al'umma ke ciki ba kai bacci ba ka rika samun rahoto ana kama labarin kasar ka ne a gici sai na umar irin wannan ya je wani gida ma ya samu wata mata tana cikin wani hali ayanta ba abinci ta ɗaura ruwa tana rudansu cewa gashi ku ya kusa da ruwa alhalin ba komai ruwan zafi ne sai da umar ya samu yaran ana da yanzu haka su kwa mace yace me ya faru ta ce kaji kaji yunwa muke bata san shi ne ba da gudu ya koma ya je da mali ya dauko buhu a wuyarsa ana kokari a karbe shi ina ina wa zai karbe ni gaban Allah a waye gari wa'annan al'umma suna cikin yunwa da tashin hankali ya kawo ya sauke mata abinci ya kawo buhun damino oh. ya kawo nagari ya kawo mai ya kawo kaza wannan mata ta ce ina ma a ce kai ne ma amirul mu'minina irin wannan hidima da kake mana ina ma a ce kai ne sarkin wannan gari bai ce mata ni ne ba sai na umar a irin wannan da ya ga halin da wannan mata na baya ke ciki da yatta kuma da ya ji magana da wannan ya ta yi ya ce ke baba baki gaskiya ba yarki ta fi gaskiya ya musu nasiha bai ce ni ne umar ba yana komawa a majalisar sai ce wa majalisar sa wa yake so ya auri ya ne addini ya ne albarka don ya haifi 'ya'ya masu albarka su ba wanda ya ganta 'yan majalisa da 'ya'yansa kowane ke ni ne ni ne ni wanda ke ni ne amma kai kana jira a baka labarin wata doguwa siriwa mai shan kalamu, mai kaza mai kaza kuma kuna jira a ce da mai yazo gidanku neman aure da moto yazo ko da mashin ko da kafa me qualification dinsa wai wata ta sa tana neman miji mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza sai wani bugo ya ce wallahi ya cika duk wannan abin da yake nema a sai tana kana neman mai gida a abuja mai moto mai kaza mai ba da tiketin zuwa umra saboda duniya wurin neman aure ku nemi gidan kirki ku nemi mutanen kirki don ku haifi 'ya'ya na kwarai shi yasa manzo Allah yake idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu in kuka ga mai addini mai ɗabi'a na kwarai mai halin kirki ya zo neman aure ko auren mashi in ba ku haka wallah samu barna a bayan ba sai na umar shi da kansa ya nema wa yarsa hatta miji karka jira sai an zo sa ido ka ga waye mai hankali waye mutumin kirki zo zo zo ina da gaba gida na je zuwa sai na umar da ya zo sai ya samu sai na abubakar ya ce ga hafta sai na abubakar sai su ya samu na Usman shi ma ya kauce mishi abin ya ne shi daga baya sai manzon Allah ya da kansa yana son Hausa. karshe annabi ya aure ta na Abubakar da Usman suka ce mishi ka ga abin da ya samu bashiri mun ji annabi ya ambace ta na'am babu yadda za a annabi ya nuna na son wani a duniya ya kenan kai manzon Allah matar da ya sake har abada ba mai aurenta domin uwa ce ga al'umma saboda haka sai ke nan, in ka tashi neman aure kai ma nemo gida na kwarai karka damu da kyakkyawa ce mai kaza mai dukiya ne so da yawa za ta auri mace don kyauta in shekaru ya tsaro, ka ji gaba daya kai ba ka maganin kan nata ko ta yi hankali ido ɗaya ya fashe na kyau ‘yar manyan mutane ne babanta na da mulki ran da babanta ya murabus in ba mai da hankali mai ita ma a gida za ka mata mara. domin abin da ka aure ta saboda shi yanzu babu in mai kuɗi ne in kuɗin ya kare shi kenan amma in ka aure ta don addini kullum kana kallon kimanta da zarga na sha karanta muku wani kisa wanda Profesa Mansur Sabato ya rubuta a cikin littafin malam Kabiru na yawan karantawa amma asalin mai kiristan profesa mansur tabbatar wani sarki ne ya nemi zai aure da yarsa kowa na son yarsa ƴaƴan sarakuna suna so masu kuɗi kowa na so sai ya tambayi malumawa zan aura wa ƴata sai aka ce ta man yattaqilla Aure da ita ga tsoron Allah sun yanzu muka da karanta tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah sai ke so ina zan samu mai tsoron Allah sai aka ce ya je masallaci in dare yi karfe daya karfe biyu karfe uku na dare masu tsoron Allah su ke tafi su yi sallar dare Qur'ani ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahda'un ya ya وللأسحار هم يستغفرون الله يقول والذين يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما suna wanda suke sai sujada suna sallah cikin dare saboda haka bayan Allah na kwarai ana samun su a masallaci ko a gida in dare yayi suna sallah sai ke fada wato a je masallacin gari a duba waye aka samu yake sallah ku ɗauko min shi ku kawo shi zan auren mayata malam masu yake abin mamaki fadawa sun tashi za su je neman wa yake sallah a masallaci sai ga wani yaro an koyo su barawo ya tsallako katanga da gudu ana a tare barawo a tare barawo da ya zo ya shiga masallaci yana shiga masallaci ya tsira yana hutawa yana nishi sai ya ji wasu a bakin kofar masallaci sai ai gashi can sai ta ce Allahu akbar sai ta masalla sannan da ba alwala sannan da ba shirya ba yana sallah suna magowa suka ce Allahu akbar sallah yake ko ya iya gama in ya gama mutafi ranar ko an yi dogo sallah ya yi sallama ya gaji ya sake yin sallama ya gaji can sai ya sado da yake to kawai shi kenan yanzu wannan hamura yanzu an cin mini yanzu ka an kama yana ido da sallah da ya jiyo sai gan su murmushi suke ah. suka ce tashi ce yace yana kai zo zo ina yake suka ce gidan sarki shi ke nan nawa ya kare za a ji a yankin nan hukunci ya ga babu duka ba zagi ana alhamdulillah aka kai shi masaukin sarki VVIP babban masauki aka sauke shi ga abinci ga waye suka tafi suka bar shi ya ga ba a tambaye shi komai ba ya ce to dai kawai dai a mini irin kamun ragunan ragu ci eh, lafiya da tafi a yanki da safe yana jiran mai zai faru ya kasa bacci sarki yake a ji a zo da shi kafin a zo da shi sai aka mishi manyan kaya aka yi mishi ado yace zan da ikon Allah aka kawo shi gaba mai mataba sai mai mataba ya ce bawan Allah ka san dalilin da ya sa aka kawo ka nan shi Allah ya taimaki sarki ban sani ba Allah ya taimaki sarki na tuba a ba tuba za ka yi ba ka san dalilin shi ban sani ba mai mataba wata ɗaya nake da ita ya ce to na tambayi malamai zan aure da ita ka ce in aure da ita ga mai tsoron Allah ita ta ba a rubuta a goshi ina zan gano ne aka ce a je masallaci duk wanda aka samu yana sallah a masallaci shi ne mai tsaron Allah sai aka dace kai aka samu a wannan lokaci kana sallah ce Allahu akbar Allahu akbar aka ko shi ya san ina ya fito ko ya san ba su ko eh shi ne ce Allahu akbar Sarki ce to daga yanzu mun naɗa ka kun san da maza baka ba ko dan madani ko dan wani dan galabi ma dan wane ne aka nan zaki ɗaya daga cikin nan din nan dai kuma aka daura aure ya tashi aka ba shi gida aka ba shi sarauta ya zo ya yi ido hudu da amaryan ya ga wato son kowa in wanda ya rasa yana kallonta sai ya sujada ya ce ya Allah na yi sallah na yi gudu sallah ma na karya amma ga irin abin da ka mini a sallah da ba na gaskiya ba ya in na koma zuwa gare ka ne sallah na gaskiya ya Allah daga yau na tuba na tuba ban ƙara yin wannan sada na tuba daga nan ya tuba wa Allah ita matan ba ta san me faruwa daga nan rayuwa ta sanya aka ci gaba da zama da kirki saboda haka sai shi yasa hadisin manzon Allah sai ya da miki Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace akwai waɗansu mutane guda uku wani bawan Allah ya fi da zaka zai baya, ya dukiya ne amma da ya zo ya haɗu da wani bawan Allah ya miƙa mishi zakkan matashi wace gari sai ya ce ka jiya wani ɗan ta'adda ɓarawo ya yi gamon katari ya samu kuɗi mai yawa a sai sarkar da ya bayar ya haɓa ɓarawo sai da wata ya Allah ban yi niyan ba wannan ɓarawo Allah ka nuna min sarkar nan in yi sarkar da za ta karɓa wata gari sai ya sake fitowa da irin sadakar da ya bayar jiya yana zuwa in ya ga matashi sai ya kauce sai ya ga wata a gefen hanya sai ya ɗauka sai ya bata sai ya dawo sai gari ya ɗauka cewa wanda karuwa jiya ta yi sa ta samu sadaka ita ya Allah jiya na ba barawo yau na ba karuwa ya Allah ya sadaka na ke ya Allah nuna min wanda zan bayar har sadakan nan ka yi da shi ya ka ɗauko sadaka ya fito in ya ga mace sai ya kauce in ya gama mace sai ya kauce sai ya ga wani mutum kamamme sai ya ce mara ga sadaka sai ya karba wata gari labari ya cika gari cewa alhaji wani mai kudin gari jiya an kara mishi kudi yace ya Allah ka dabara ta ta tare ta tare ta tare na ba wa garau na ba wa kawuwa na ba a tajiri sai ya kwanta sai ya bacci hadisi ne fa ingantacce na'am ba tarihi ba ne na labari ba maganan eh, mahaba ne eh, ba maganan muje mahaba ne saboda haka sai kwanta sai ya mace sai aka ce mishi cikin bacci sadakan naka duk Allah ya karba wanda ka ba wa ɓara wannan na farko ba abin da ya sa shi sata sai talauci tun da ya sadakar nan ya tuba ya bar sata ya zama mutumin kirki wani zai ce ah to ni ma da zan samu hada na tuba to ba shi ne bane ka tuba wa Allah sai Allah ya azuta ka matan nan kuma karuwancin talauci sa ta yanke karuwanci ita ma tana ta karba ta tuba wannan ya zama sanadiyar jihata hmm. wannan mawadaci dama baya zaka da aka ba shi kwaci yanzu a ce akwai mawadata masu zaka shi ma daga ranar sai fara yin zaka duk akwai hikima ko babu akwai saboda haka musulunci akwai abubuwa da yake karantar da mu wanda in mun tsaya mun yi sai kaga Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka ya gyara al'umman don haka tsoron Allah shine abin da zai zama to jagora sai na Umar ya dauko wayannan daga cikin gidansa kowa na so ya auri wancan yarinya ai ba kuma ta da ko yanzu an taso har an dawo gidan ana zuwa sai sai na Umar cikin ƴaƴansa kai zaka aura sai ga shi daga cikin ƴaƴansa ya aura aure albarka da ya ta ta shayarwa ta haifi ya mace ya mace da ta girma ta yi aure sai ta haifi wani ɗa mai albarka shine ummar ɗan abdulaziz Allah wanda zai san tarihi ya san tarihi hmm. da akwai kalifa na biyar a musulunci da ta shi umar ɗan abdulaziz ko ga yadda aka same shi ta hanyar tsatso mai albarka hmm. gidan kirki yarinya mai tsoron Allah a zuriyar ta Allah ya fito da shi saboda haka mu ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa wakhshaw yawman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jadin an walidihi shay'a na'am inna wa'da allahi haqqun fala taghurrannakum al Wala Saboda haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani yinin alkiyama ba wanda zai tsira wani bai iya taimakon wani iyaye ba sa taimakon yaya yaya ba sa taimakon yaya kiyaye dokokin Allah shine zaman lafiya Allah ta wani albarka taimako da aka tara na marayu a yanzu dubu goma sha biyu ne? Dari. dubu ɗari da ishirin da uku dubu ɗari da ishirin da uku har da ɗari biyar da hamsin da ɗari biyar da casa'in kayan ku duba yanzu zama daya an tara dubu ɗari da ishirin da uku wannan ya nuna in mun yi niyya za mu yi ko ba za mu yi ba to ni kuma abin da zan yi shine duran da aka tara abin da aka tara ni ma zan bada kamar shi yanzu an tara dubu ɗari da ashirin da uku to ni ma zan tara dubu ɗari da ashirin da uku wani mai halin kuma shi ma yanzu ya ba mu dubu ɗari da ashirin da hudu wani ma ya ba da haka kenan mun buɗe wani asusu da za a iya taimako mara duk rana abin da aka tara in aka tara miliyan goma zan ba da miliyan na ya kawar wannan saboda ta ya koyan uwa duk abin da aka tara a kowane rana a tsakaninmu shi ne kuma nima abin da zan bayar da za mu yi haka da zan mu ƙara ƙarfafa wannan asusu na marayu za ka to ga account number amma ban ce abin da aka sa account shi zan ba kada wani can ya je ya samu min ya sa biliyon ya ce zan ba ya abin da dai nan mu na masallaci suka tara eh, amma zan yi murna kuma in aka sa biliyon din zan nemi wani in ce to wani ya sa biliyon kai ma ka sa biliyon in Allah ya da wanda in nemi shi haka shi ma zai da taimakon Allah saboda haka offense care committee sunan wato account ne kenan orphans care committee account number a zenith bank 101 101 286 286 4800 4800 zenith bank zan sake mimetawa 4800 wani ya ɗauka yanzu har ya sama tura za ka samu bayan Allah masu sauri zira ba sifili ɗaya mana ɗaya sifili ɗaya biyu takwas shida hudu takwas sifili sifili open scare committee kullum za mu karanta Allah ya Allah ya ba da ikon taimakawa kuma in Allah ya wannan kuma za a ɗauka sai a kai account tare da nawa wanda za a ba duk sai a su gobe kuma abin da muka tara hannu za yi insha muna fatan Allah mu da bakin sarki ya sanya albarka Allah shi wannan jagora ina masu waye wakilin marayu a nan eh to kai ne shugaban karamar hukuma mun sata shugaban kungiya na yura north mun wajen ta kai ne wakilin marayu a nan masallaci domin masallaci na karkashin lokacin jami'in ne ga nan ba ga abin da za a ji a kasa zuwa ba su kuri kuma na ma zan turo zan turo account din tun da ina a account ne ina turo sai tura maka rasu cewa na turo saboda ka yana fatan Allah mana kasin sarki ya sanya albarka Allah shi mana jagora duk wanda ya bayar kowanne muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mu daukacin sarki ya sanya aljanna ta zama to mu da Allah ya gafarta mu irin wannan lokaci ranar juma'a bayan sallar asar lokaci ne mai tsada da manzo Allah ya ce akwai wata sa'a da ake karɓar addu'a muna tawassuli da wannan lokaci Allah ya sa mun dace da lokacin Allah ya karba mana kowa da bukatar suna alkhairi Allah shi biya mana Allah shi biya mana Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu zaman lafiya Allah rama a cika mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا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 اللهم ألبسنا به الحلل وأسجنا به الذلل وزدنا به من النعم ودفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وإن النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا لمن استهوته الشافين فشغلته في الدنيا عن فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل ثيابنا وثيابنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن عليك وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين